أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا wa ba'd yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u da kuma hanyoyin da za a bi a kyautata ɗabi'u a cikin wannan addini namu na musulunci cikin darussa da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahe riya hakikanin riya da kuma ma'anan shi insha Allah darasinmu na yau zai kasance bayani dangane da abin da ya shahe riya a mahanga na alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ambaci ayon alkur'ani mu ga irin bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dangane da riya da irin huturan shi da kasantuwan cewa riya wani abu ne wanda yake baya da wani kima kuma illa ne ga imanin mutum da kuma makoman shi da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata ya zo a cikin suratul baqara aya ta 200 64 Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani dangane da mutanen da suke ciyar da dukiyansu amma kuma da wasu ayyuka wanda suke biyowa bayan wannan ciyarwa din inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ya ayyuhal lazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billah واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدة لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allah subhanahu yana bayyana mana cikin wannan aya mai girma Allah subhanahu wata'ala yana kiran wanda suka imani da sunansu wanda yake a matsayin masu imani da Allah subhanahu wata'ala wanda suka gaskata da shi kuma suka gaskata da manzanninsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku wanda kai imani kada ku ɓata sadakokinku da kuke yi da gori da kuma cutarwa wata lokacin da kuke ba da sadaka lokacin da kuke taimaka ma bayan Allah subhanahu wata'ala lokacin da kuke ciyarwa a cikin addinin Allah subhanahu wata'ala kada ya zamanto kun aikata haka bilmanni wal aza kada ya zamanto kun yi shi da gori da kuma cutarwa ba a son mutum ya zamanto yana yin gori a cikin ciyarwan da yake a cikin infakin da yake yi ba a son kun mutum ya zamanto ya cutar da wanda yake ba cutarwa na baki ko na aiki in har mutum ya aikata haka to kamar ya ɓata sadakan shi da ya ne ya ɓata infakin da ya yi ya zamanto kenan wannan ladan nashi ya tai shine Allah subhanahu ta'ala misalta da irin wannan aikin wato mutum da zai ciyar a cikin tafarkin Allah subhanahu ta'ala da gori da kuma cutarwa yace kallazi yunfiqu malahu ri'a annas idan mutum ya kasance yana aikata riya yana yi kenan don mutane su gani to ba da bambanci da wanda yake ciyar da dukiyarsa kuma yake ma mutane gori hakanan ba da bambanci da wanda yake ciyar da dukiyarsa amma kuma yana ma mutane yana cutar da su yakan gaya musu manganu wanda ba su da daɗi wanda zai sababa cutuwansu ko kuma ya musu gori ya nuna masa shi ya isa ko shi ya yi musu ko ba dan shi ba da ba su samu wani abu ko abin da ya kama da hakanan to Allah subhanahu wataala misalta irin wannan aikin da cewa aiki ne wanda yake bata infaki kuma misalin shi kamar misalin wanda yake ciyar da dukiyarsa ne saboda riya don mutane su gani kenan hadafin shi ba Allah subhanahu wata'ala ne niyyan shi ba Allah subhanahu wata'ala ne. wannan aikin ya saba ma ikhlasi kuma ya saba ma imani shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya imani da Allah hakanan kuma baya imani da ranan karshe wato aikin shi da yayi dama ba ya yi mane domin neman lada Allah subhanahu wa ta'ala ba don ya yi bane don ya zamanto ya samu su sakamako mai kyau ranar tashin alkiyama ya yi ne dama saboda mutane su gani kuma don mutane su yaba shi ko don su ji su yaba shi saboda haka wannan aikin nashi batacce ne kuma ba karɓaɓɓe ba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya misalta irin wannan aikin watan aikin mutum da zai kasance ya ciyar a cikin tafarki na Allah subhanahu ta’ala ko kuma ya ba da sadaka ga bayan Allah subhanahu ta’ala amma ya yi ne bayan wannan ya yi gori ko kuma ya cutar da mutane da bakinsa bayan wannan infakin da ya yi ko kuma yana yi saboda mutane su gani ko don su ji ba don Allah subhanahu ta’ala ba ba don ya iman da Allah ba hakanan kuma ba don ya iman da ranar ƙarshe ba Allah subhanahu ta’ala misalta shi da babban dutse wanda adda kwai ƙasa turɓa sassauƙa a kansa wata wadda ba ta da yawa sai zamanto shi manomi ya rudu da wannan turba ɗin bai san me a ƙasa ba ya zo ya sanya bazara kuma ya shubka yana jiran ruwa ya sauka wannan bazaran ya fito kuma ya zamanto ya samu albarkatan ƙasa amma me zai kasancewa bayan ruwa ya sauka masu yawa bayan ruwa sun sauka masu yawa sai zamanto duk wannan ƙasan da duk wannan bazarar da aka sa duk sun wanku sun shahe sun tahi sun bar wannan dutse ɗin ba komai sai wannan dutse mai sulɓe lokacin da shi wannan manomin zai zo ya zamanto ya kalla sai ga cewa ba ƙasa kuma ba bazara ba abin da ya shuka wannan aikin kenan babban asara kenan mutum ya yi asaran abin da ya shuka sannan kun ba batun natija to Allah subhanahu wa ta'ala ya misalta waɗanda suke yin aiki saboda mutane su gani ko kuma suke ciyar da dukiyansu bayan wannan su yi gori ko su cutar da mutane ta hanyar bakinsu da irin wannan misali watan su ma haka al'amarin zai kasance ranar tashin alkiyama sun ɗauka cewa suna nan suna aiki sun ɗauka cewa suna nan suna ƙoƙari sun ɗauka cewa sun aikata wani aikin alkhairi amma tun da yake su ba tsarkakken niyya ba ne sun yi ne don mutane su gani sun cutar da mutane sun yi mutane gori to za su waye gari ba komai ran tashi alkiyama sai ga ba wani abin da za su ba wani sakamako wanda za su iske ranar alkiyama a matsayin sakamakon aiki to misalin su shine Allah subhanahu wataala ce famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab misalin irin wannan mutum kamar misalin babban dutse ne wanda yake mai sulbi wanda ƙasa ya lullube shi ƙasa wanda yake ba mai yawa ba fa asabahu wabilun fatarakahu salda wanda manomi zai zo ya shuka a kan shi yana zaton cewa ƙasa ne lahiyayya da sauransu sai zamanto ruwan sama ya sauka ya wanke wannan dutsen gaba ɗaya da abin da adda na turba da abin da adda na shuka don ya wanke shi ya tafi da shi babu abin da ya saura akan wannan dutsen ho salda sai zamanto ya bar ruwan ya bar wannan dutsen salda da sulbin shi da yake kaman ba komai a kansa ba ƙasa ba shubka to Allah subhanahu wataala ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan wani abu akan komai daga cikin abin da suka aikata wallahu la yahdi alqawm kafirai. lalle Allah subhanahu wataala baya shiryar da mutane wanda suke kafirai kenan wannan yana nuna mana me yana nuna mana idan mutum zai yi aiki ya zamanto ya yi aikin saboda Allah subhanahu wata'ala idan mutum zai infaki ya zamanto ya yi infaki saboda Allah subhanahu wata'ala sannan ya kasance bai yi ma wanda yake ba dukiyarsa ba gori saboda idan ya yi gori ko kuma ya cutar da shi cutarwa na baki ko na aiki sakamakon wannan infakin da ya to wannan dukiyar nashi wannan infaƙin da zai kasance ya ɓata wannan aiki ɗin sai zamanto wannan infaƙin da ya na dukiyan shi baya da wani kima baya da wani karɓo a wurin Allah subhanahu wata'ala misalin shi kuma shine misalin da Allah subhanahu wata'ala ya buga saboda haka lalle cikin wannan misali da Allah subhanahu wata'ala ya sawara cikin wannan aya ɗin yana ɗauke da tarbiyya yana ɗauke da koyarwa wanda mutum zai iya ganin cewa lallai abin takaici ne zamanto mutum ya zo ya shubka bazara cikin ƙasa yana ganin cewa yana jiran ruwan sama sai bayan ruwan sama ya sauka ashe abin da ya shuka ɗin nan kawai kan dutse ne sai zamanto dukkanin wannan abin da ya shuka kan wannan dutsen sai zamanto ya tai da ma ƙasan da adda kuka wannan dutse sai zamanto ya tai babu wani kima dangane da abin da ya shuka babu kuma wani sakamako wanda zai iya samu a ciki ina haka Allah subhanahu wata'ala ya sawara aikin wanda suke yin aiki ba don Allah subhanahu wa ta'ala hakanan muna da aya ta biyu wadda ta zo a cikin suratul kahf ita ma wannan ayan tana nuna mana cewa in mutum zai yi aiki zamanto ya yi saboda Allah subhanahu ta’ala. musamman mutum da yake yin aiki yana neman Allah subhanahu ta’ala yana kwaɗayin Allah subhanahu ta’ala yana neman ladan Allah subhanahu ta’ala. yana buƙatar ya zamanto ya yi aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi kuma aiki wanda zai kasance karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba aiki ba wanda zai kasance abin watsarwa ba aiki ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatu daga barin shi ba shi yasa ma ya zo alal misali cikin wannan aya din kamar yadda muka ambata cikin suratul kahf aya ta goma. inda Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ada? wato duk mutum da ya kasance yana neman ladan Allah subhanahu wataala yana kwaɗayin Allah subhanahu wataala to yayi aiki aiki mai kyau kuma kada ya zamanto ya yi shirka da Allah subhanahu wata'ala kada ya haɗa bautan Allah subhanahu wata'ala da wani kada ya yi aiki saboda wani ya yi aiki saboda Allah subhanahu ta'ala kenan abin da zai ba mutum yarda Allah subhanahu wata'ala abin da zai ba mutum karbuwa abin da zai sa ya zamanto haɗuwan mutum da Allah subhanahu ta'ala ta yi kyawu shine aiki mai kyau wanda mutum za yi saboda Allah subhanahu ta'ala ba saboda neman duniya ba ba saboda mutane su gani ba ba don kun mutane su yawa ba saboda haka wannan ayoyin guda biyu suna nuna mana hakikanin muhimmancin infaki saboda Allah subhanahu ta'ala da kuma ciyarwa saboda Allah subhanahu wata'ala kuma irin hadarin da addakwai idan ya kasance mutum ya yi aiki ba don Allah subhanahu wata'ala ba bai da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma ba zai karbu ba da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin